الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin ga watan rabi'u Sani, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da shidda ga watan disamba shekara ta dubu biyu a shekara ta dubu ɗaya da arba'a shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin umratul ahkam wato littafin da ya tattaro a hadisul ahkam wato hadisan fikihu wanda suke cikin bukhari da muslim wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma yau za mu tashi hadisi na 65 bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahim babu istiqbalil qibla babun fuskantar alqibla عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبه على ظهر الله إليه an karɓo daga abdullahi ɗan umar radiyallahu anhuma cewa lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi na yusabbihu ya kasance yana yin nafila a bayan dabbansa a bayan raƙuminsa su kana wajuhu duk inda fuskar raƙumin ya dumfara haka yake yin nafilan ba sai ya kalli alƙibla ba kun gane wannan ko to a duba wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala zahari lahirati yana yin tasbihi akan dabbansa kaga sai aka ce yana tasbihi me ake nufi da tasbihin nan malamai suna nufin abin da ake nufi da shi shine yana sallan nafila sallan nafila min babi tasmiyatul kul bismil ba'd eh Babina wato tasmiyatul kulli bismil ba'd kaga tasbihi yana daga cikin yanki na ainihin nafila an gane wannan ko to nan wajen an kira nafila an kira tasbihi ana nufin nafila manzo Allah yana yin nafila akan dabbansa duk inda ta dumfara in ta kalli gabas baya fasa yin sallar ta kalli yamma ta kalli kudu do inda ta ji an gane wannan ko ya nuna a cikin sallar nafila wato idan inda mutum na kan dabba ba dole bane ya kalli alƙibla na yumi bi ra'si annabi yana ishara da kansa idan mutum yana kan dabba ba wai zai miƙe bane ya ringa yin yana yana tsayuwa kamar yadda ya saba tsayuwa a sauran lokuta yayi ruku'u yadda ya saba yi ya dago yadda ya saba yi yayi sujada yin haka hakan zai yi a cikin sallah haka zai yi akan dabba eh zai yi mutum na kan dabba ya miƙe yadda ya saba miƙewa yana sallah kuma ya saki hannu ya sa hannu a kirji ya a kan dabba tana gudu ya sa hannu a kirji sannan ya yi ruku'u ya dago daga ruku'u duk yana kan dabba ya yi kaga abu ne mai kama da wuya ba zai yiwu ba duk ƙwarewar mutum babu mutumin da zai iya zuwa ya yi sallah yadda ya saba yin sallah a ƙasa ya ce zai yi sallah a kan dabba haka nan an gani, sai dai ya ringa ɗan ishara yana zaune a kan dabba zai ɗan yi rukuu kaɗan ya ɗago sannan ya ƙara lankwashewa su shirya sujada wannan shi ne ima'i yana ishara da ainihin ruku'u da sujada kun fahimci wannan ku na'am wa kana guna umar fa'alu ya kasance abdullahi dan umar yana aikata haka shi ma ce. a cikin wata ruwaya kana yutiru ala ba'iri ya kasance yana wutiri akan kan sa Wani muslim eh ya nuna kenan shi ma wutiri na ne duk sallar da ake kan rakumi ya zamanto mutum zai iya sallah akan shi yana kallon ko ina ba lallai sai ya kalli alkibla ba wannan sallah bai daga cikin salloli na farilla yana daga cikin dalilai wanda malaman fiqhu suka yi raddi ga mazhaban Abu Hanifa da shi Abu Hanifa ya mai da wuturi farilla ko ya mai da shi wajibi kamar yadda sauran salloli suke wajibai an gane sai malamai suka mai raddi da wasu nusus haɗe da wannan magana ɗin. sannan ga muslim gaira annahu la yusalli alaiha al-maktuba sai dai baya sallar farilla kan bi baya sallar farilla kan dabba kun ga wannan ko kenan ba a sallar farilla kan dabba ba a sallar farilla a mota ba a sallar farilla a jirgi saboda idan aka ce za a yi sallah a ciki zai iya yiwuwa motar nan ya ya karkata ya koma zuwa ga kudu ko ya koma zuwa ga bangaren arewa to sai ya zama cewa mutum ya yi sallah yana kallon kudu ko yana kallon arewa ko yana kallon yamma a gani shi sallan farilla ana so lalle a yi shi ana kallon me ana kallon gabas amma sallan nafila fa sallan nafila in mutum ya hau dabba ko yana mota ko yana jirgi zai iya sallah farko yana kallon alƙibla daga baya duk inda ta juya ba matsala inda fila ne kawai farko ne ake so a kalli me alƙibla amma daga baya ko ina ne ta juya babu komai an ce kan haka aka saukar da ayan nan fa’aina aina ma fa aina ma waje hula. E, duk inda kuka fuskanta to nan ne fuskan Allah yake in kun gara ma a nafila a kalli gabas ko a kalli yamma ko a kalli kudu ko a kalli arewa an gane ku an saukar da shi ne ga sallar nafila ko ina mutum ya kalla sannan kuma ha’ila yau an ƙara saukar da shi dangane da mutumin da ya yi sallah sai ya kuskure ma alƙibla idan mutum ya yi sallah ya kuskure ma alƙibla bayan ya idar da sallah sai daga baya sai ya zo ya ga cewa kuskure ya yi yaya matsayin sallansa sallah ta yi fa aina ma tuwallu fa samma hulla. ina ba san gano wannan haka nan idan ana yaki shi ma in ana yaki ko ina mutum ya kalla an gane kana saran kafiri shi ma yana saran ka kuna gudu za ku iya karkace ma alƙibla ku kalli yamma ku kalli kudu ku kalli arewa ku kalli kaza wannan a wajen yaƙi ko ina aka kalla ba matsala a cikinsa kaga wa'annan guda uku gaba ɗaya ayan nan tana aiki a kansu an gane ku amma dangane da abin da ya shafi sallan farilla baya yiwuwa mutum ya yi sallan farilla ya kuskure ma alƙibla da gangan idan mutum ya yi wannan ya yi kuskure da Allah ta'ala ya ce wa min haisu karashta fa walli waje haka shaɗarar masjidin haram daga duk inda ka fito to lallai ka juyar da fuskan ka ɓangaren masallacin harami ka kuskura ka yi sallah kana kallon wani waje wanda ba wannan ba an gane wannan ku kaga wannan ya nuna mana cewa alƙiblan musulmi shi ne ka'aba kuma Allah subhanahu wata'ala ya fallanta mana fuskantar ka'aba a yaushe Allah ya wajabta mana fuskantar ka'aba Allah ya wajabta mana fuskantar Ka'aba a cikin shekara na biyu da hijira. Lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a Madina yayi sallah a Madina kusan abin nan wata abin nan wato shekara daya da wata biyar manzo Allah yana sallah a Madina shekara daya da wata biyar ko da wata hudu yana fuskantar Baitul Maqdis ko fa jiwa nayi lokacin da manzo Allah ya zo Madina wato in ana sallan farilla ba wai ana kallon Ka'aba bane ana kallon ina ana kallon baitul maqdis to amma kuma wannan kallon baitul maqdis din Allah subhanahu wata'ala shi ya umurci manzo Allah a kalli baitul maqdis a wannan lokacin amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam baya son hakan shi manzo Allah yayi biyayya ne ga umurnin Allah subhanahu wata'ala sannan daga baya sai Allah ya umurci manzo Allah da ya fuskanci Ka'aba inda Allah ta'ala ke cewa qad nara taqalluba wajen fi sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka haka al-masjid haram wa su ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra an gani Allah ya ce haƙiƙa mun ga irin jujjuyawan fuskarka zuwa sama kana kallon sama kana roƙon Allah ya Allah ka taimaka a juya alƙibla daga ainihin baitul maqdis ya koma ka'aba duk mun ga abin da kake yi kuma mun san abin da kake nufi ya rasulullah falan walliyan naka kiblatan tanzaha da sannu za mu juyar da kai zuwa ga alƙiblan da ka yadda da ita ku fahimci wannan ai da sannu za mu juyar da kai zuwa ga me alƙiblan da ka yadda da ita saboda ka ya rasulullah fa walli wajhaka haka al-masjid haram daga yau ka juyar da fuskan ka bangaren masallacin harami wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shaɗara. kuma yanzu duk inda kuke ku juyar da fuskokin ku bangaren haka an gane idan mutum na sallan farilla a ko'ina lalle wajibi ne a gare shi ya kalli mai ya kalli ɓangaren masallacin harami kaga fuskantar ka'aba ga wanda yake yiwuwa ya fuskanci ka'aba wato ga mutumin da yake misali in mutumin yana mutum yana makka ina ne fuskantar ka'aba shine ya fuskanci ka'aba hakikatan an gano wani ko amma idan mutum yana nesa da ka'aba abin da ake bukata gare shi ya fuskanci ainihin bangaranta an gane wannan ko wannan shine sai dai idan mutum wato ya gaza saboda rashin lafiya ko tsananin tsoro ko abin da ya kama da wannan an gane ko kuma a cikin nafila idan mutum yana kan dabba a cikin tafiya yanzu idan mutum yana cikin mota misali sai ya zamanto wato ana cikin tafiya ne cikin wani kungurmin daji wanda ba dama a tsaya cikin daji ana tsoron yan fashi ana tsoron yan kidnafin, ana tsoron kaza ana tsoron kaza to yanzu mutum zai iya sallah a mota kan babin lalura wasu malamai suna ganin idan lalura ya hukunta an gane ko lalura na ainihin gajiyawa saboda rashin lafiya ko tsananin tsoro ko abin da ya kama da wannan ana iya ainihin sallah a cikin mota kan babin lalura an gane wannan ana iya sallah a jirgi duk wannan kan babu lalura duk wannan gaba ɗaya malamai sun yi magana yanzu kamar jirgin ƙasa ba za a iya sallah a jirgin ƙasa tunda kamar yana tafiya ne a bike ko yana yin kwana-kwana shi ma yi kaga shi ma yana ɗan yin kwana shi ma jirgi to in ya zama to akwai abin da ke nuna ma alƙibla za ka iya zuwa kana fuskanta alƙiblan kana sallah a cikin za to idan dalili ya kama gaskiya ya zama to kana ganin zaka yi asarar salloli da yawa an gane to bukata ya kama mutum zai iya ainihin sallah a mota kan babu lalura ne ba wai hakanan kawai ba ba irin yadda mutum ya yi sallan ainihin nafila ba an gane wannan ko to saboda haka kamar yadda muka faɗa wato manzo sallallahu alaihi wasallam kafin hijira kafin hijira manzo Allah yana fuskantar Ka'aba lokacin da manzo Allah yake Makka yana sallah ne yana fuskantar Ka'aba kuma yana fuskantar Baitul Maqdis gabaki daya wannan shine abin da ya shahara wajen malamai cewa wani lokaci sai kalli Ka'aba wani lokaci ya kalli Baitul Maqdis to amma lokacin da manzo Allah ya hijira zuwa Madina alhali a cikin Madina akwai Yahudawa sai manzo Allah ya takaitu akan ainihin fuskantar Baitul Maqdis sai manzo Allah yana ta fuskantar Baitul Maqdis kawai ya bar Ka'aba kusan wata goma sha gani wata goma yana kallon ainihin Baitul Maqdis to kuma amma kuma wannan kallo yayin shi ne da umarnin Allah ya kasance yana ta bege yana ta bege domin ya kalli ainihin Ka'aba wanda Ka'aba shine mafi daukakan wurare a doron ƙasa an gano wannan ko kuma wato shine ainihin wurin da annabi Ibrahim alaihi ya gina domin yin ibada to daga baya sai aka juyar da ainihin alkibla zuwa Ka'aba a cikin shekara ta biyu daga da hijira shekara na biyu da hijira shine aka juya aka koma kallon mai Ka'aba an gane wani ku? saboda ka fuskantar alkibla a cikin sallah wajibi ne kitaban wasu sunnatan wa ijma baya halatta mutum ya yi sallah ba tare da ya kalli mai ba ya kalli alƙibla amma wannan hadisin amfanin sanin wannan hadisi shine musan cewa in a cikin nafila ne kuma ana kan dabba ana iya ainihin kallon ko ina a yi sallah amma a cikin masallaci ba ina cikin masallaci ina sallah na nafila zan iya kallon ko ina ko dole kalli ka'aba dole kalli alƙibla ko ba ka ba baya halatta in ce zan kalli ko ina in yi sallah ko da nafila ne shi na filan kawai an yi rangwame ne in a ina ne in a kan dabba ne kuma a cikin tafiya an gane wannan ku? na'am wani bukari ilil fara'i eh wato a cikin ruwayan bukari sai dai farilla kawai farilla ne kawai ba a yi a kan dabba an gani na'am an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma kana bainama nasu bil quba Eh, wato ana nan mutane suna can uba salatu subh suna sallan asuba izja'u mu'atin eh sai ga wani mai zuwa ya zo musu wane ne wannan mai zuwan an kawo shi mubham an ce sai ga wani mai zuwa ya zo malamai sun ce wannan mutumin wani mutum ne daga kabilan banu salama kenan mutumin ansari ne shi daga kabilan ah, banu salama sai ga wani mai zuwa ya zo قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن يتي للي من ذن الله صلى الله عليه وسلم أن سوك مي ونن درن ونن درن أن سوك مش رمي قرآنون أنا وجن أنا إيه كلا آية دي قرآني ko kuma sai sura ne gaba ɗaya ko kuma sai gaba ɗaya duk Qur'ani da ake kira Qur'ani kenan ana iya kiran wani aya ɗaya ana kiran shi Qur'ani an gane idan mutum ya karyata aya ɗaya ya karyata alkur'ani ya cancanci a kira shi ya yi ridda ba sai mutum ya karyata alkur'ani duka ba misali an gane manzo sallallahu alaihi wasallam hakika ga shi wannan daren an sauka mishi da qur'ani ya daga murya shi wannan mutumin faqad umira an yastaqbil al-qibla kuma alhali an umurce shi ya fuskanci me ya fuskanci al-qibla fastaqbiluha ku fuskanci al-qibla wa kanat wujuhum ila ash-sham ya kasance fuskokinsu yana kallon sham fasadaru ila kibla. Ibi eh, mana fuskokinsu na kallon mai baitul maqdis ne sham da ake nufi ya kasance fuskokinsu suna kallon baitul maqdis a lokacin nan sai suka juya suka koma zuwa ina zuwa kallon ka'aba an gane wannan ku ana cikin sallah ba to da wannan kenan idan mutum ya kuskura al sai wani ya daga murya ya sanar da shi cewa Bawan Allah inda kake kallo ba fa alƙibla bane kana kallon yamma ne kawai me zaka yi zaka yanke sallah ne ko zaka juya wannan sallan da mutum yayi kafin ya gano cewa ba alƙibla bane rako inda yayi yaya sun yi to yanzu kawai sai dai ya guji gaba ina fatan gane wannan idan aka gaya mai cewa ga alƙibla sai ya ki gyarawa ya hukunce sallan shi ta ɓaci an gaya mai ga alƙibla sai ya kangare ya ci gaba da sallah to ba shi da sallah ana gaya masa kamar sallar la'asar saura raka a ɗaya ya ƙarasa ya ce bawon Allah ka kuskure ga alƙibla can kawai abin da ake bukata ne ya juya ya fuskanci alƙibla ina fatan gane wannan to wannan ne sai suka juya suka kalli alƙibla misali to wannan hadisi wato an ce wannan abin ya faru bayan sallar azahar ne kai tsaye eh, a lokacin sha biyar ga watan rajab a cikin shekara ta biyu na hijira sha biyar ga watan rajab wannan abin ya faru shekara ta biyu na hijira a lokacin ne aka juya daga baitul maqdis aka koma ana kallon ka'aba to nan take da mutanen nan da suke sallah a kuba sai suka ji labarin cewa an juya alƙibla nan take kawai sai suka juya an gano wannan ko shi to wannan shine abin da malamai suka faɗa cewa an saukar da wannan aya ne ya ce an saukar da aya da dare haka mutumin ya ce innan nabiya karbun zila alaihi laila qur'anun lalle annabi sallallahu alaihi wasallam an saukar mai wannan daren da alqur'ani shin da dare ne aka saukar da wannan aya kan nara takalluba wajhika fis sama da dare aka saukar da shi malaman tarihi sun nuna cewa la ba wai da dare bane wato an saukar da shi ne bayan sallar azahar kai tsaye sha biyar ga watan rajab a cikin shekara ta biyu da hijira amma shi wannan bawan Allah daga kabilan bani salma ya nuna an saukar da ayan ne da dare an gane abin da ya fi rinjaye an saukar da ayan ne bayan sallar azahar wannan shine abin da ya tabbata an gane wannan ayi to kamar yadda malamai suka faɗa suka ce manzo sallallahu alaihi ya zo madina yana mai hijira sai ya zamanto yana sallah zuwa ga baitul maqdis wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai an gane ko a Allah ne sanya mai wannan sai kasance manzan Allah yana so ya fuskanta yana ta ya juya ya kalli ainihin a Ka'aba domin Ka'aba shine farkon ɗaki wanda aka gina domin bautan Allah a duniya gaba ɗaya shine mahallin ibada mahallin ɗawafi da sauransu shine daga baya sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya domin wato manzan Allah sallallahu alaihi ya juya ya kalli Ka'aba da saboda a cikin wannan hadisin akwai fawaid da yawa daga cikin fa'idojin wato Allah ta'ala yana canza hukunce-hukuncen shari'ansa abin da ya so Allah yana canza hukunce-hukuncen shari'ansa abin da ya so saboda wata hikima da take hukunta haka manin min ayatin aw nunsiha na ati bi khairin minha aw misliha saka Allah ta'ala yakan shafe wannan aya ya kawo wannan aya yakan shafe wannan hukunci ya kawo wannan hukunci Baka da can ana kallon baitul maqdis gashi daga baya an shafe hukuncin kallon baitul maqdis an koma ana kallon ka'aba to saboda haka malaman musulunci sun yi imani da nasikh da mansukh khilafan lil yahud sabanin yahudawa da wanda suka yi koyi da su sannan kuma a cikin wannan hadisi akwai wujubul amal bi khabarul ahad ko bi khabarul wahid wajabcin yin aiki da hadisin da mutum ɗaya ya ruwaito Eh, a cikin al'amuran addini iza kana tika in ya kasance amintacce idan mutum ya kasance amintacce kuma wato wato mai hadda ne shi an gane sai ya ruwaito hadisi shi kadai ko su biyu suka ruwaito ko su uku wato hadisai dai ahad wanda ba su kai matsayin mutawatir ba ana yin aiki da shi an gane wannan ko yan biri'a. su ne masu cewa ba a aiki da kabaru kabar wahid a wajen aƙida ko wajen ibada wannan yan bid'a suke da wannan fahimta din amma ahlu sunna wal jama'a duk wani hadisin da ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam sawa'u mutawatir ne ko kabaru ahad suna aiki da shi masu cewa ba a aiki da hadisi a wajen aƙida dole sai ya zamanto mutawatir wayannan yan bid'a ne in an faɗi haka zai zamanto hadisi kaɗan ne kwarai za mu yi aiki da shi duk sauran hadisai duk ingancin su gaba daya za mu zubar da su wannan kuskure ne sosai an gane wannan ko to da wannan hadisi mun fahimci lalle duk wanda alƙibla ta bayyana gare shi yana cikin tsakiyar sallah kawai zai juya ne ya kalli alƙibla an gane sai ya yi gini akan abin da ya riga ya wuce daga cikin sallansa yau sannan kuma a cikin wannan hadisin akwai halaccin motsi a cikin sallah don maslahan sallah an gane wannan ko a kaga misalin wato musamman kamar in ya kasance abinda sallah baya yiwuwa sai da shi kamar misalin juya alƙibla kallon alƙibla ai wajibi ne sallah baya yiwuwa sai da kallon alƙibla to motsi domin ainihin gyaran alƙibla wajibi ne shi in ya kasance daga cikin kamala na sallah to motsi domin gyaransa mustahabi ne kamar mutum ya kusanto domin toshe wata kafa ya nuna ga wani waje wanda ba toshe ba ya je toshe ya gyara sahu to duk wannan gaba daya motsi domin gyaran sa wannan abu ne mai kyau an gane wannan ko a to da wannan wato kuma ya nuna mana hukunci baya lazimtar mukallaf sai bayan sako ya kai gare shi ina ne waje dilala hukunci baya lazimtar mukallaf sai bayan sako ya kai gare shi dalili akan shi ne wayannan mutane suna ta yin sallah suna kallon can baitul maqdis ba su san cewa an kalli wato an juya zuwa ka'aba ba to da sun idar da sallah cikin wannan hali kafin sako ya kai gare su za a zarge su sallah ta yi an gane to suna cikin kallon baitul maqdis da suka ga an saukar da wannan aya sai suka juya kuma wane ne ya ba su labari mutane da yawa suka gaya musu ko mutum daya kaga mutum ɗaya shi ya faɗi fa cewa an juya alƙibla kuma aka yi aiki da shi kaga sahabbai a zamaninsu suna aiki da akbaru ahad kuma saboda kasancewar sahabbai dukkan su gaba ɗaya adilai ne kuma amintattu amma idan hukunci bai zo gare ka ba Allah ta'ala baya kallafa maka wani al'amari lalle alƙibla an juya ta bayan juya ta da kuma kafin juya ta idan mutum ya yi sallah yana kallon wani waje bai sani ba an yafe masa abin da ya faru to wannan ba magana alƙibla ba duk wani harka na addini sai ya zama to mutum bai sani ba sai ya aikata abu sabanin shi wannan abun ko kafirci ne mutum ya fada bai sani ba ko ya faɗa cikin haram bai sani ba daga baya ya zo ya sani to Allah ta'ala baya kama shi da laifi eh? wa ma kana Allahu liyudilla qauman ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da iz hadahum hatta na lahun ma yattaqun saboda haka idan har mutane ba a isan musa da sako ba sai suka aikata abu ko kafirci ne shi ko bidi'a ne shi ko sabon Allah ne ba sani ba Allah ta'ala ba zai kama su ba an gane wannan ko to wannan yana da matukar muhimmanci a san da haka sannan kuma lallai aiki duk yawansa gaba ɗaya a cikin sallah in ya kasance don gyaran sallah ne an shar'anta duk yawan aiki in an yi shi ne don gyaran sallah shari'a ba ta yi iyaka ga iyakacin aikin ba in dai ka yi don gyaran sallah ne kawai ta yi an gano wannan to yaya hukuncin karɓar labari ta waya mutum ya bugo ma labari ya bugo ma labari ta waya cewa an juya alkibla zuwa kaza ko an ga wata ya ma waya ya gaya ma za ka yi aiki da shi? eh ko ba za ka yi aiki da shi ba shi wanda ya gaya ma adili ne shi kuma dama kana da lamban shi sai ya bugo ma ya sanar da kai an ga watan ramadan ya bugo ma ya sanar da kai kaza ya faru za ka yarda da shi an gane wannan ko ba sai ya zamanto mutawatir ba misali an gane wannan ko inda akwai ainihin qara'in da suka kewaye shi shikenan imamu dahawi yana cewa fil hadith dalilun ala anna man lam ya'lam bi fardillahi ta'ala wa lam tablughu wa lam tablughu da'awa fal fardu gairu lazimun lahu to a cikin wannan hadisi akwai dalili to lalle mutumin da bai san farilla ta Allah ba bai sani ba kuma sako bai kai gare shi ba to farilla bai zamanto lazimi akan shi ba wal hujja gairu qa'ima alai kuma hujja ba ta tsayu a gare shi ba duk abin da ya aikata cikin wannan hali ba shi da laifi a wajen Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko sannan malaman usulul fiqh sun kara cewa lalle fahimta shi ma sharadi ne ga taklifi idan ya zama to mutum ya ga nasi alhali bai fahimci nasin ba sai fahimci nasin a gurgunce ya fahimci nasin a murde sai yayi aiki sabanin abinda da nasin ke nuni cikin jahilci cikin rashin fahimta Allah ta'ala ba zai kama shi ba ibn timiya ya sanya fahimtar dalili shi ma yana daga cikin abin da ake dogaro da shi wajen yanke hukunci muna fatan gane wannan to so yana da matsayin muhimmanci a fahimci wannan an gane khabarul wahid atika idza haffat bihi qara'in qara'in al-qabul yusaddaq wa yu'mal bihi wa in abdala ma huwa mutaqarrarun bi tariqi al-ilm kun ga wata ka'ida lalle khabarul wahid sika idan ainihin qarinoni na amsuwa qarinoni na amsuwa suka kewaye shi yusaddaq wa yu'mal bihi ana gaskata shi kuma ana aiki da shi wa in afdala ma huwa mutaqarrarun bi tariqil ilm ko da ya bata abin da yake ya tabbata ta hanyar yaqini ko da ya bata abin da ya tabbata ta hanyar mai yaqini me yake nufi da wannan abin da yake nufi da wannan yanzu kallon alkibla ai yaqini ne an saukar da aya kirikiri wa min haisu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram qad nara taqalluba wajhika fi sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli waje haka shaɗar almasjidin haram wa haisu ma kuntum fawallu waje wasu shaɗar kaga an samu karina kuma sannan a zamanin manzo Allah an yi sallah zuwa ga ainihin alƙibla a wannan lokaci to idan ya zama to, kaga kallon alƙibla yaƙini ne amma wannan mutumin ya zo ya tarar da mutane suna kan yaƙini farko mutanen suna kan kallon baitul maqdis kallon baitul maqdis yaƙini ne tunda manzo Allah yi. watanni masu yawa ko ba ka ba to ba kuma daga baya labarin mutum daya idan muka ɗauki magana masu cewa wato khabar wahid yana amfani da mai zonnin rajih eh khabar wahid yana amfani da zonnin rajih kallon alƙibla kallon baitul maƙaris a wancan lokacin menene shi ya ƙini. amma kuma kallon a wato juyawa da kallon alƙibla wannan mutumin ne ya ba da labari mutum da ya ba da labari kuma sahabbai suka yi aiki da labarin wannan mutum ɗaya saboda adili ne shi amintacce ne shi ashe matsala ko da yaƙi ne za ka samu amintacce adili mai hadda an gane ko ya zo ya ba da labari cewa kaza ya faru an canza kaza za a yi aiki da shi an gane wannan kenan da wannan kabar wahid yana iya taksisun umum na alkur'ani yana iya takayidin mutlak na nasar alkur'ani kun gane ai ba kamar yadda mazhaba Imam shafi'i cewa ƙur'ani ne ke ke ainihin shafe ƙur'ani a gari wasu malamai kuma suna ganin ƙur'ani wato hadisi bai isa ya yi da mutlak ba kamar hannafiya in hadisi in aya ya zo am to sai dai hadisi sai dai ayan ƙur'ani ya kassace shi idan hadisi bai da iko ya kassace shi in aya ya zo mutlak hadisi bai da iko ya ƙayyade shi in aya ya zo mujmal hadisi bai da iko yayi bayani akan shi to wannan hadisi ya nuna mana hadisi in dai ya zo daga amintacce kawai za a yi aiki da shi an gane ko da wancan ko da ruwaya ne mutawatir ya zo sai kuma ka samu wani hadisi khabaru ahad ya zo ya yi taksisin shi ko ya yi takayyidin shi ko ya nuni an shafe shi ko abin da ya kama da wannan za a yi aiki da shi saboda wannan hadisi ya nuna mana haka ƙararren misali an gane a su wasu na ganin cewa idan an shi ƙurani mutuwatir ne bai yiwuwa hadisi ya shafa ƙur'ani. in ji imamu shafi'i saboda Allah ya ce ma nan san min ayatin siya na na'ati bi khairin minha ba mu taɓa shafe wata aya ba ko kuma mu jinkirta ta a cikin lauyin mafus ko mu mantar da ita wato muna zo sai za mu zo da abin da ya fita alkhairi to yanzu ƙur'ani mutawatir hadisi khabaru ahad ya fi shi alkhairi imamu shafi ya ce la saura ka hadisi khabaru wahid ba zai yi nasak ba zai shafe ayan qur'ani ba sannan ba zai yi ba takayyidin shi ba ko abin da ya kamata shi wajen wasu malamai kuma jona amma wannan fahimta ba haka abin yake ba shi ayan qur'ani mutawatir ne cewa da aka in an shafa wata aya za a zo da abin da ya fi alkhairi ai za a zo da hukuncin da ya fi alkhairi hukuncin da ko da ya zo da ya zo da aya ne wanda yake mutawatir ne ayan qur'ani ko ya zo da hadisi mutawatir misali to hukuncin ila hukuncin da aka kawo wannan hukuncin da ya zo daga baya ta hanyar khabaru ahad ila ya fi shi alkhairi ya fi shi fa'ida ya fi shi maslaha ina ba san gane to za a yi aiki da wannan hukunci wanda ya fi alkhairi ya fi maslaha saboda haka wannan shine abin da ya inganta a wajen malamai Allah subhanahu ta'ala shi taimake mu na to eh, an anas bin sirin qala na anas wato an karbo daga anas bin sirin an gane ko shi dan uwan muhammad bin sirin ne kamar yadda kowa ya sani muhammad bin sirin babban malami ne to anas bin sirin dan uwan wannan muhammad bin sirin ne an gane wannan ko to yana cewa a ah, istaqbalna anasan mun fuskanci Anas dan Malik radiyallahu an ina kadima min ash-Sham lokacin da Anas dan Malik ya dawo daga Sham walakinahu bi ayni tamr sai muka gamu da Anas dan Malik a can ayni tamr ra'aytu Anas bin Sirin na ba hmm. Anas bin Sirin yake ba mu labari cewa mun fuskanci Anas dan Malik lokacin da ya dawo daga Sham Anas dan Malik babban malami ne da ya dawo daga Sham sai muka fuskance shi an gane ko ah. sai na gan shi yana ainihin sallah zuwa ga akan jaki wato ma'ana a nan waje abin da yake faruwa menene dalilin da ya sanya suka fuskanci anas dan malik to anas dan malik ya zauna a can basra ya zauna a basra ya gamu da ainihin fitintunu na ainihin hajjaj bin yusuf hajjaj bin yusuf duk da anas babban malami ne ya sha wahala wajen hajjaj an gane wannan ko to sai a lokacin shi hajjaj gwamna ne a can basra sai ainihin anas sai ya yi tafiya zuwa sham don ya je ya kai karanci zuwa ga amirul muminin ya kai karanci zuwa ga walidu bin abdulmalik wanda shi ne amirul muminin a wannan lokacin sa'an nan bayan ya gama kai kara sai ya koma zuwa ga basra da ya koma basra shi ne ainihin ɗaliban ilimi suka fuskance shi suka sarbe shi don su ji labarin abin da ya faru wanda daga cikin wanda suka sarbe shi akwai anas bin sirin an gane ku a lokacin da ya fuskanci anas bin malik shi ne sai ya ga wani abu na ilimi ya ce fara'aituhu salli ala himarin eh hu bi aini tamar. ko yawwa lokacin da ya dawo daga sham sai muka muka tarbe shi muka gamu da shi a wani waje ana kiran shi ainu tamr sunan waje wani waje ne an same wannan suna saboda ana yawan samun dabilai a wajen sunan waje ne a hanyar iraki yana kusa da sham ana yawan samun bishiyoyi na dabilai ya ka same suna ainu tamr to yace da na gamu da shi a wajen me faru na faraitu yusalli ala imarin wa wajhuhu min zaljani min zaljani sai na ganshi yana sallah kan jaki shi anas alhali fuskansa yana fuskantar nan bangaren bi ma'ana yana fuskantar hagun alkibla yani an yasar alkibla bi ma'ana yana fuskantar bangaren hagu in bangaren hagun alkibla ina ne kenan kamar mu da muke gabas yanzu muke alkibla mu gabas ina ne za a ce hagun alkibla kaga zai zama to arewa kenan ko ba ka ba zai zama to arewa na'am qultu ra'aytuka tusalli li al-qibla sai ce mai na ganka kana sallah zuwa ga wani alkibla yaya aka yi haka an لولا أني رأيت rasulallah, sallallahu alaihi wa sallam, ya يفعله ما فعلته ke da ba dan ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa ba da ni ma ban aikata ba kaga in ka duba inda sallar jam'i ne da sun bi shi kenan sallar da yake wace sallah ne sallar nafila yana sallar nafila ne akan dabba ta ce mun ga kana kallon wani waje ya ce to da ba dan naga annabi yayi ba da ban yi ba ashe ma'aunin gane cewa abu na da kyau ko bai da kyau shine a ga annabi yayi ko annabi ya faɗa ko an yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ba ta gani idan manzon Allah ya aikata wani abu sai aka samu wani babban malami mujtahid sai sai ya aikata abu sabani na manzo wanne zamu dauka zamu dauki na manzo mu ajiye nashi kun fahimci wannan ko to kaga wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin kallon alkibla an ce idan muna kusa da alƙibla idan muna kusa da alƙibla mu kalli ka'aba kama ce muna kusa da ka'aba to mu kalli ka'aba idan muna nesa da shi mu kalli bangaren shi mu cinta ta ba dole bane sai mun yi kankanka mun kalli ka'aba daidai da daidai muna nesa an gane saka akwai mutanen da a yanzu ga cewa suna so lalle sai an kalli ka'aba daidai da daidai sai ga an zo an gina masallaci an bi ka'ida na ainihin wato a tahari an kwatanta an kintata sai su ce wai wannan masallaci da aka gina kuskure ne a sake rusa shi a gina saboda suna so lalle sai masallacin ya kalli ka'aba kan kankan wannan kuskure ne an gane ko in dai har an kintata an ɗan tumfari ɓangaren shi ba lallai sai an yi kan kankan da ka'aba ba irin wannan tunani tunani ne na kuskure ya kamata a gyara Allah ta'ala shi taimake mu Hmm. to insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk